Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau uku ga watan Zulhijjati jira Annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na asubahi na aƙida da suluki kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci ومعونا في جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بتفهم قدابي بتفهم فرطو الاقتصاد في الاعتقاد نا الإمام الحاتف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه رحمة الله تعالى kuma wanda zai zo majalisun mana talatin da biyar har yanzu malam bai gushe bai na kawo mana maganganu daga magabata game da aƙidar ahlus sunna wal jama'a wacce ta shafi alƙur'ani mai girma cewa alƙur'ani maganar Allah ne da harkansa da ma'anoninsa dukkaninsa daga Allah suke sabawa wannan sabawa da magabata suka yi ijma'i a kansa ne fita ne daga ijma'in magabata abinda magabata suka tafi a kansa su kuma suna da shaida daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam malai ya ce wa qala al-hasan al-basri fi kalam Allah al-imam abu sa'id abu al-imam abu sa'id al-hasan al-basri rahimahullah yana cewa limamin hassan al-basri mun san shi ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi na fikihu kuma Allah ya ba su ilimin alƙur'ani tafsirinsa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba su ilimin wa'azi limamin hassan al-basri idan yi wa'azi to sai an yi kuka yana cikin matsakaitan tabi'ai ya rayu a gidan annabi sallallahu alaihi sallam domin mahaifiyarsa baiwa ce bararriya ta matar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ummu salama da ka ya taso a gidanta malamai suka ce wani zubin mamar shi takan shagalta da aiki sai <clears throat> na na ummu salama ta ɗauke shi ta ba shi nono ta shayar da shi kaga ya sha daga gidan annabta ke shi yasa malamai suke cewa ka anna kalama al-hasan al-basri yakhruju min mishkat an-nubuwah idan al-imam al-hasan al-basri ya magana yake ganin hasken annabta a cikin wannan magana amma tana fitowa ne daga hasken annabta قال الله عز وجل ya ce allah maɗaukacin sarki ai ya ce kitabun an zallahu ilaika mubarakun wani ya ta yatazakkara ulul alba kitabun alqur'ani wani littafi an ce kitabun wani littafi irin kamar ba a san shi ba ɗin nan wannan tankiru littafi an sa shi kamar ba a san shi ba domin a girmama shi kitabun anzalnahu alƙur'anin nan wani littafi ne da muka saukar da shi ilaika zuwa gare ka ya ma'aikin Allah mubarakun shi littafi ne wanda yake ne albarka littafi ne mai albarka liyadabbaru ayatihi saboda rikacin tintini game da ayoyinsa wannan magana ta Imam Hassan al-Basri mun tattauna a kanta da azumi a cikin littafinmu na atibiyan fi ta dabbobi quran to Hassan al-Basri ke cewa wa ma ta tadabburu ayatihi a hu da aka ce ai tintintini game da ayoyin alkur'ani to ai ba wani abu bane tintintinin illati ba abu face bin sa abinda Allah ya saukar ka bi yace ayi ayi yace a bari a bari amma wallahi ma huwa bi hibbi Ya ce na rantse muku da Allah ba ana nufin kaushi kinan mutum ya haddace harfan bane riri ta rera karatun alkur'ani amma wa iba'ati hududi a daidai lokacin kuma mutum yana tozarta iyakoki da hane-hane na alkur'ani wannan mutum bai ta dabbarinsa ba hatta inna ahadahum ya yaqulu har sai ka ji ɗaya daga cikin makaranta yana cewa qad qara'tu alqur'ana kullahu فما أسقطت منه حرفا دينا والله ما قرنت القرآن ذكا وما أسقطت منه حرفا هو حرفي إيبا شريبا وقد أسقطه والله كله الإمام الحسن البصري تنار إلى الله قباكي إيا وجد القرآن باهرتي إيبا يورجر ذكا هذا الإمام الحسن البصري يكره حرفا القرآن بحرفه ya ce amma wallahi ma huwa bi hibzi hurufihi sannan ya sake cewa ya qulu ahaduhu hatta la yaqulu eh, hatta inna ahadahum la yaqulu qad qara'tu alqur'ana kullahu fama asqattu minhu harfan kaga ashe harafin alqur'ani daga Allah yake to daga wannan asar na Imam Hassan al-Basri wa'azi ne sosai da yake nuni akan cewa ko da yaushe duk abin da mutum ya karanta na alkur'ani ko ya haddace to yi kokarin aiki da shi kada ya sakaci da shi domin maganar Allah yake dauke da ita harfanta da ma'anoninta sau daga in yana da hankali abin da ya waje bai yi ne ya tsaya ya kula da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi na baiwa ya iya karatun alkur'ani kuma ya haddace Allah shi kyauta to kun ga magabata duk sun tafi akan cewa alkur'ani harfansa daga Allah suke wa qala abdullahi bin mubarak babban malami ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi al'imam abdullahi bin mubarak al-mahwazi ne daga cikin malamai da Allah ya ba su baiwa wacce ba kowa ya ba ba aka tara masa abin da suka rarraba a ga waninsa aka ba shi ilimi aka ba shi tsoron Allah aka ba shi dukiya mai yawa bayan dukiya mai yawa kuma aka ba shi kyauta da tausayi ga bayan Allah wato aiwatar da dukiyar nan yadda Allah yake so wallahi wannan ba kowa Allah ke ba ba kuma sannan Allah ya ba shi jihadi duka shi kaɗai. shi ne kamar yadda masu hikima suke cewa laisa ala Allah mustinkari an yajma al'alama mafi wahidi wa laisa ala Allah bi mustankari ba a mutawa Allah ba za ka ce ai ba zai yiwu ba a wajen Allah an yajma al'alama fi wahidi ya tattara duniyar nan gaba ki ba mutum ɗaya duk abin da wasu suke takama da shi sai Allah ya ɗauka sai ba mutum ɗaya eh. to al-imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah yace man kafara bi harfin min al-Qur'an duk wanda ya kafirce cewa harafi ɗaya na al-Qur'ani faqad kafara bil Qur'ani to kamar ya kafirce cewa al-Qur'ani duka sai mutum ya dauki wani harafi kwara ɗaya na al-Qur'ani sai ce bai yarda da shi ba ce bai yadda da wani harafi na alƙur'ani ba to kamar ya kafa cewa alƙur'ani da ke domin wannan ya shiga cikin afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum إلا خزي في الحياة wa ويوم القيامة يغدون ila أشد العذاب ita ce ka'ida duk mutumin da ya kafarcewa wani ɓangare na alƙur'ani shi dama akwai alkufru bil qur'an kufran akwai kufrun bit tanzil akwai kufrun bit ta'wil kufrun bit tanzil shine mutum yace bai yadda ma Allah ya saukar da alqur'anin ba to a ƙarƙashin wannan yake wannan yake shiga shine me shine mutum yazo ce ai bai yadda da harafi kaza na alkur'ani ba hmm? to shine shine shine shine al-kufru bit-tanzih ko harafi ɗaya mutum ya ce bai da shi na alƙur'ani ba kawai sai ya cira alif ya ce shi bai da wannan alif ɗin a cikin ƙur'ani yake ba wanda kuma wannan harafin la taqumu zatul kalimati illa bihi la taqumu zatul kalimati illa bihi harafin da idan aka cire shi to kalma ba za ta tsayi ba sai da shi to wannan kafirci misali eh, ai ai irin abinda abinda abinda ji abinda yahuda suka yi kenan an ce su ce hitba kalma Allah ce wa qulu hitbatun naghfir lakum khatayakum aka ce su ce hitba ha'un siqa'un mushaddada سيتاء مربوطة حطة الهاء المكسورة الطاء المشددة المفتوحة سي التاء المربوطة أظن ده أكثر سيكينا سيسوكة شي هنطة هنطة سيسوكة فلا بالهاء المكسورة هاء لكسرة سيسوكة سانون لسكوني سيسوكة بطاء دومي إتطاء duk harafin da aka masa shadda ai ana nufin harafi biyu ne ahaduhuma sakinun wal akharu mutaharriku harafi ɗaya yana da sukuni yana da ɗauri harafi ɗaya kuma yana da wasari to sai suka cire harafi ɗaya mai ɗauri an ce su ce hitba sai suka ce hinba kaga wannan alkufru bitanzil kenan su canza to shine malam ibn qayyim yace to haka yawa mabiya jaham ibn safwan su kuma da Allah ta'ala ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa har su bakwai a cikin alqur'ani su kuma sai suka ce a'a ma'anar istawa ba istawa bane istawlani to kaga su kuma me al-kufru su kuma wajen fassara suka kafirci yasa malamin qayyim sai ya hada ta a cikin nuniya yace lamul nunul yahudi wala mujahmiyin huma في وحي رب العرش زائدتان أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وزادوا النون للبهتان وكذلك الجهمي qila lahu tawafa aba wa zada lam lin qur'ani kaga nasu buhutan shi kuma nashi ne qur'ani to shine wancan al-kufru bit tanzil wannan kuma al-kufru bit ta'wil dukkanin su kafirci mutum ya murda ma'ana al-qur'ani ga abinda Allah yake nufi da ayoyinsa sai mutum ya marɗe ya ce ba haka ake nufi ba wannan nau'i ne na kafircewa alƙur'ani haka nan Allah ya faɗi kalma wani ya canza ta ya cire harafi ko ya ƙara harafi wannan shi ma alkufru ne shi kuma bitalbi amma wannan fa ana magana ne idan mutum ya yi da gangan ba da kuskure ba musamman na farkon alkufru bitalbi ɗin ba a kafarta mutum da kuskure mutumin da ya kuskure ba ya kafarta wannan aƙida ahlus sunna jama'a ce yawwa duk mutumin da ya kuskure na kafirci to ba a kafarta shi shine malamai suke cewa hatta tuzala anhu almawani'u sai an kawar masa da ababen da suke hana a kafarta mutum to daga cikin mawani'ut takhfif akwai al kuskure kamar dai kun san hadisin eh, sahibu tauba eh, mutumin da ya kashe mutum Eh, kai ba sahibu tauba ba sahibu dabba mutumin da mutumin da ya hau dabbarsa eh, yana ya dora abincinsa ya dora abin shansa akan wannan dabbar ta ya kama hanya sai da ya shiga tsakiyar dokar daji sai bacci ya kwashe shi ya gaji sai ya daura dabbarsa a wani waje sai ya ɗanki shingida haka sai bacci ya kwashe shi ne nauyi ko da ya farka kawai sai ya gaba dabbar shi wa alaiha ta'amuhu wa sharabu kuma akan wannan dabbar tata abincinsa da abin shansa suke ya neme ta ko sama ko ƙasa bai ga dabbar nan tata ba fa yi saminka kawai sai dai ba kauna ayi samin dabbati sannan wa ayi samin shi tsaniya. sannan kuma ya tabbatar da cewa mutuwar shi ta zo domin la ta'ama wala sharaba ba abinci ba abin sha a dokar daji hmm? kamar yanzu misali kace inda akwai ki da nafat motar mutum ta lalace ya zai kago na ayisa shi sai ya dawo kawai sai ya samu karkashin wata bishiya kawai sai kishin gida kawai yana jiran mutuwa shi ta zo فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة أمامه أو عنده yana cikin wannan yanayin kawai sai ga dabbar shi ta dawo kawai ya ganta a gaban shi ba abin da aka taba nata abincinsa na nan abin shansa na nan dabbar ta lafiyar talau shi ce nan sai ya kama linzaminta ya haye sa saboda tsananin farin ciki bai san kalmar da ya faɗa ba yace Allahumma an abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai bawa kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo Allah sama nan ke ce a min shiddatil farfi. saboda tsananin farin ciki hadithu tauba ne kuma Hadisu sahibud dabba ba. Eh. domin farkon hadisin ai manzo sallama yana cewa lallahu ne ko ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi ko ti dabba fi fi fi bi abin nan fanfalata ta anhu ko minhu to shine wannan saboda haka alqur'ani ba ba a cewa harfansa ba maganar Allah bane harafi ɗaya daga ciki in ji wannan babban malami al Abdullah bin Mubarak Kafin cewa harafi ɗaya daga cikin alkur'ani to kama kafin cewa duka alkur'ani so da ka wajibi ne mutum ya imani da alkur'ani cewa daga Allah yake sannan kuma ya yarda da shi aiki da shi ومن قال لا أؤمن لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر الإمام عبد الله بن مبارك يبقى مثالي يجي دو وند يجي بني إيماني دا وند اللام الأنبا يدوك وتلام تاء القرآن تيجي بيدد إتبا كمان ألف لام تيجي بيدد لام الأنبا تو فقد كفر تو يا كافرتا a lokacin da aka tsayar masa da hujjoji ya yi akan ilimi har ma kila ya a zo a yi muƙabala musamman wannan zamanin namu na muƙabala ko bini-bini eh, saboda mutane aiki ya musu sun gama musulunci aiki kawai shi nan da abin da ya cancanta a yi muƙabala da abin da bai cancanta ba kawai zai a zo a za a yi muƙabala Allah shirya to shi ne wannan وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه abdullahi bin unais sahabin annabi sallallahu alaihi abdullahi bin unais al-juhani yace wannan hadisin malamai sun tattauna akan ingancin sa wasu sun ba'afa shi wasu kuma sun hassana shi hmm. daga akwai sabani akan ingancin wannan hadisin duk da gashi yana dauke da abubuwa masu muhimmanci kuma abubuwa ne da suka shafi lahira kuma wa'azi ne amma malamai sun yi sabani akan sanadinsa lura da magwaitan da suka gwaito shi kuma hadisi ne mashhuri yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamati za a tashi mutane a ranar gobe alkiyama wa ashara bi yadihi ila shani sai ya nuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni ga hannunsa ila sha ya nuni zuwa ga kasar sha ƙasar sham arewacin madina kenan e, shine sha daga shimal ne ai akwai yamin shine yaman akwai shimal sham kenan in an ce yaman to kudancin madina kenan kudanci na madina idan an ce sham arewacin madina kenan to waɗannan wannan arewacin madina ita ce al'abdul muƙaddasa ita ce abdul isra'i wal mi'raj ta ƙunshi ƙasashe masu yawa a yanzu lokacin da bature ya zo sai ya yanka ta irin yadda ya rarraba kan al'umma ƙasashen sham akwai siriya a yanzu siriya wadda babban birninta shine damascus da larabci Damascus, da turanci damascus ƙasa ce mai tsohon tarihi annabawan allah sun rayu a cikinta wanda ya fi shahara ake danganta shi zuwa ga wannan shine annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya a wannan kafinsa annabi nuh domin malamai suna cewa wastawat ala aljudi to wannan aljudi din jabal fi ardi sham to akwai dimashq sham kenan eh, siriya kai kamar yadda ake cewa yanzu da larabci ana ce mata suriya hmm? tana cikin biladun sha na biyu akwai jordan wadda suke ce mata al-mamlakatul hashimiyya babban birninta amma ba oman ba akwai oman kasa eh, amma ita ma tana cin sha akwai filistin filistinu wadda tura suka zalunci suka kwace ta suka ƙirƙiro wata ƙasa ta zalunci aka kira ta da ƙasar isra'ila to ƙasar filistin ita ce ita ce musulunci ya santa kuma ita tarihi ya sani wadda a yanzu ɗin da ita da wannan ƙasar ta zalunci ƙasar yahudawa wato ƙasar isra'ila duk suna cin biladusha suna ciki sannan na hudu akwai labanan yana cikin biladu beirut babban birnin beirut lebanon kenan yana cikin biladu sham yana cikin biladu na biyar akwai wani yanki na masa inda suke haɗewa da gazza wajen ƙanatar suwais inda allah subhanahu wa ta'ala ya magana da annabi musa alaihi salam ɗuri sinin ba ƙanatar suwais to duk waɗannan ƙasashen ƙasashe ne masu albarka su ne al'adul muƙaddasa udukulu al'adul muƙaddasa tallafi gaban taɓa Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum ƙalibu khasiri ita ce eh, abin nan min al-masjid ila al-masjid al barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to ƙasa ne mai albarka kusan annabawan Allah duk anan Allah ya tayar da su in ka kasa annabawan Allah kashi ɗari to kashi casa'in da biyar in ma ban rage ba to duk anan Allah ya tayar da su ya bani isra'ila furu ni'matallahi alaikum iz kuma an biya to duk anan Allah ya halice su to aka sawwa aka tamma iraq wasu daga ciki duk da mafi yawanci zuwa suka je amma annabi ibrahim kaga zuwa yi haka makka biladul hijaz kaga su ma sun an fitar da annabi musallallahu alaihi wasallam sannan kafinsa kakansa isma'il alaihi salam amma dai annabawa duk anan Allah madaukakin sarki ya fitar da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wasu hadisan ba wannan ba akwai hadisi da suka tabbata cewa za a yi tashin alkiyama ne a biladu sham eh, shi yasa malamai suke ce mata arzul mahshar nan za a tattara mutane kuma ma zalika ala Allah bi aziz domin Allah ya faɗa mana ya ce mutu tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat to da za a canza ƙasa ne eh, a cikin ilimin Allah da ikonsa zai canza ƙasa amma dai inda za a tattara mutane to ne abdul mahshar wasu kuma malaman suka ce gab da tashin alkiyama Allah zai kowa mutane can daɗa can za a karɓi rayukan mutanen da suke na ƙarshe a duniya sannan kuma a wannan wajen a wannan wajen annabi isa zai sauko duk a wannan yankin ne su da shi ƙasashe ƙasa ce mai mahimmanci to shi yasa kake ganin isra'ila da turawa suka ba wannan yankin mahimmanci sosai suka ba wannan yankin mahimmanci zuciyarsu ɗanfara take da wannan yaza ko lokacin da yahuda suka tsantsama a duniya bayan ya tila ya karkashe su ya musu holocaust kamar yadda suka kira shi da kansu to kullum mafarkinsu shine ya za su sama inda za su dawo a tattara su su tattara a waje a wannan yankin Allah shi kyauta to kaga wannan mazalla ta sanin yake cewa wa ake cewa wa ashara bi ila sha Abdullahi ibn Unais al-Juhani yace manzon Allah sun sama yayi nuni zuwa ga kasar sha da hannunsa ya za a tashi mutane ƙwatar za a tashi mutane tsirara babu tufafi a jikinsu kama bada kama bada akum ta'uduna laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kowa zai zo shi kadai yadda ka zo haka tumbir ana daukar ta sai an sa tsimma to haka mutum zai koma kuma babu tufafi da ka mu cika da imani haka za a tashe mu quratan na na na'isha ta ci wannan magana ta ce yanzu ba'dhum ila ba'd الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض نانا إيش ta يا ya ma'aikin Allah maza da mata suna kallon juna manzansa mai taba kafadarta ta ce yabna ta abi kuhata ta al'amuru akbaru min an yanzu a ila mila ba'adu ya ce in kaga ana wannan mutum yana cikin natsuwa ne shi al'amarin ya wuce mutum wai ya gane ma waye a gefen shi mafi karancin misali shine ka je ki kowa da ake yi a aikin hajji ba ka gane waye ke gefen ka idan ana dawafi dawafi an cika an cika an cika wallahi ba ka gane waye a gefen ka na dama ba ka gane waye a gefen ka na hagu ba ka gane waye a bayan ka ba ka gane waye a gaban ka kaga mafi karanci kenan a duniya ba to balle a tashin alkiyama ina ka san wani wanda yake gaban ka gurlan sannan za a mayar musu da lobarsu duk wanda aka masa kaciya duk kaciyar da aka yi to za ta dawo kare kama ba da akun udu na ke yadda ka zo haka za a tashe ka buhman sannan kuma za su tashi ba su da komai buhum ba su da ofinan ba komai a tare da su ba nera ba kwabo duk wannan rigingimin da ake yi mutane suna ta wahalar da kansu wallahi haka za su tashi da shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dattawa wallahi tsirara za su tashi ba mai kusi duk wannan tiriliyoyin da ake magana kansu ko ka sha mun kaɗan najeriya a yi ta sacewa ma ga yadda za su tafi da su a ji da su mu gani babbar matsalar mu ita ce mu duniya kawai nake kalla yi mana in kana tsira da mutane za ka gane ba sa tunanin lahira har da talakawa wallahi amma in kana tunanin lahira ba abinda zai daga maka hankali amma dai jarabawa ce ga ɗan adam dama ya zama yana da zakuwa kuma yana da damuwa akan abin da yake ciki ba za ka zarge shi ba amma dai an tarbiyyantar da shi a addinance ya fahimci cewa wannan rayuwa ta ƙarya ce ba ta gaske ba ce duk su gama wasan. watsan wanda zai wa watsu ne wasu watsan na ma hiya ayya yi mana ta a ba ta sabu kwanaki ne in an ce shekara dubu za ka yi to za a iya lissafin tsamai da su kwanaki ko ba su da kwanaki sai ka ji wani mai lissafin yana cewa ai kwana kaza kenan ko to shi ne wannan zo daga za a tashi buhman ƙana ƙultu ma buhman abdullahi bin unais ya ce wa manzo Allah salama. ya ma'aikin Allah ne kake nufi da lafazin albuhumu قال ليس معهم شيء annabi sama yace ba su tare da komai ba abin da suka zo da shi wannan likafalin da mutum ya tafi da shi farin zawaki din nan da ake sa mutum a kabari mutum zai bashi hatta annabawa za su tashi tsirara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon wanda za a fara sa wa tufafi annabi Ibrahim alaihi salam shi za a fara sa wa tufafi fa yunadihim bi sautin sai Allah ya kira bayi da sauti yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarba da na nesa da na kusa duk za su ji sautin Allah kaga sauti ashe Allah madaukakin sarki yana magana bi sauti da sauti ya sautin yake ba mu sani ba Allah zai ce anal malik ni ne mai mulki wannan kalmar tana da ban tsoro kan maka Allah ya yi wallahi duk wanda kaga ya rike wani madafa wata madafa ta iko to san mishi Allah ya yi Allah ya dan kan masa ne ya ce rike mini rike min ka kula da bayina gashi ka rike mini ka kula da bayina ka tsare musu haƙoƙinsu ka kula da rayuwarsu kar ka bari a riƙa kashe su ina son su ina kishinsu haka Allah yake nufi shi kenan kana jin mutum ya tozarta wannan sai ka tsaya kana bata wa kanka lokaci shi yasa manzon ya ce kan mu zage su mu kyale su da Allah mu ko muka kiyarda ko muka ce da kanmu zamu kwaci haƙƙin mu ko ɗan sanda ne ya ga ana faɗa da kai ana ta cakusa ka yanzu ya ce maka ka bari ka bari zan ɗau mataki sai ka ce a kai da kanka za ka kwata ba sai kuma gefe kallo ba sai kuma gefe bakka da shi a ga wanda zai sha wuya daga waɗannan mutanen ku kyale su ku kama Allah kawai duk abin da ake faɗin nan sun san shi ba abin da ba su sani wadda ka annal malik za a yi lahira sai mu ga wanda zai zai ce shi ma na da mulki ana dayyanu ni ne ne sakamako kaga waɗannan abubu kalmomin guda sunayen guda biyu almaliku da addayyanu mulki na sai kuma zai yi sakamako shine addayyan shine maliki yawmiddin ai eh shine shine abul atahi yake abul atahi yake cewa فرزق من كيجن إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم إلى ديان يوم الدين zuwa ga mai sakamakon ranar sakamako dukkaninmu za mu haɗu duk za mu je wa inda Allah ta ci tami'ul husumu kuma a wannan wajen ne gaban Allah masu rigingimu za su haɗu wanda ya cuce ka za ku yi ido da ido da shi wallahi ba za ka gudu ba ga ka gashi la yanbaghi li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljannata ba zai cancanta ga wani dan aljanna ya shiga aljanna ba wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bi mazlimati alhali wani dan wuta na neman sa ya biya shakin shi kai wannan magana tana da ban tsoro ba za ka shiga aljanna ba ka cancanta a shiga saboda tsakaninka da Allah akwai kyau sallah ta yi kyau aƙida ta yi kyau kai sallah ta yi kyau azumi ya yi kyau komai naka ya yi kyau a babin mu'amalar ka da Allah to amma wa inda ahadin ko wani ahadin min ahalin nari indaka mazlimatun zalamtahu fi duniya la an tuqaf منك تلك المظلمة قبل أن تدخل الجنة والله بك إسك شجاء الجنة با حسيك سي أنشري وولن نموت المكرسة كما كاسا نموت وذي أبي ماما تأذي أبي مكا أنت تفعل الجنة شيكما أنت تفوتا كما ياسن يناد ونهي أكنكا شيكنا سيبكا a inda tufafi a cikinka sai abinda Allah ya haɗa sai abinda Allah ya gamar شاكو بيك الزين يشاكيكا سيكا باشا هالجنسا قلوب ولا مغنفة ولا ينبغي لأحد من أهل لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمته ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار سنن أموت بزيش قوت با وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة الهاني ونأن الجنة ناني منشد ونحك حتى أقفه منه حسينا قاتوا مصحك وانشان أبياش وانشان ما أبياش daga nan sai a ce to dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna kaga a wannan tafiya fa aljannan wal iyazu billah ‘yan uwa za ta iya juyewa za ta iya juyewa ɗan aljannan nan da ya kama hanyar zai tafi aljanna saboda shi bai da matsala da Allah Allah maɗaukacin sarki ya bautawa shi ne sallah shi ne kaza har da na fulfili amma kuma ya cuci wancan ya zalunci wancan ya zalunci wancan yasa ba daidai ba ne aka ka ga wasu sukan kara wasu in an zo ana maganar zalunci sai ka ji wani yana cewa akwai shi da yawan ibada yawan ibada wannan tsakanin shi da Allah ne amma me tsakanin shi kuma da bayan Allah da Allah ya ɗora haƙoƙin mutane a hannunsa huququllahi mabniyatun 'ala al-musabaha wa huququ ghayri Allah mabniyatun 'ala al shi Allah yana yafiya amma wanda ba Allah ba in ka bari ta tafi da haƙƙinsa wajen Allah wallahi Allah ba zai yafe maka sai wancan ya yafe ma shi ya cika akwai shi da sallah akwai shi da ibada qalu sai sahabbai suka ce wa kayfa wa inna ma na'ti Allah uratan gurlan buhma to ya za a yi haka ta fariya ya ma'aikin Allah alhali ka ce za mu je wajen Allah ƙuratan tsirara gurlan lobar kaciyar mu ta koma buhman kuma ba mu da komai to ta ya za a ce wani a ɗauki haƙƙin wancan a ba wancan qala bil hasanati was sai manzo sallama ce kyawawan ayyuka ne da munana su ne za a yi tabadulun su ne za a yi musayi anan za ka ga abubuwa na canzawa dama tana komawa hagu hagu tana koma dama dan wuta yana bin dan aljanna wani hakkinsa a duniya sai a ɗibo aikin dan aljanna sai a ba dan wutan nan to tana iya yiwa ta juye sai kaga wannan ladan na dan aljanna da aka ɗiba aka bashi ya daga matsayin an ya an saryar masa daga shiga wuta sai ga kuma ya da dama ya wuce aljanna wancan ɗan aljannan da da aka kaddar cewa aljanna zai shiga sakamakon bai da matsala da Allah sa lafiya lau sa lafiya lau amma mu'amalar ta mummuna ce da mutane sai kaga an gama kwashe sa an ba waɗancan sannan su kuma a zunubin su sai a masa yanzu ina zai juye sai ga da ya dama aka ce yayi sai ya dawo ya zama hagu zai yi za ka tsare mu daga asara to wannan shine manzo sai ya kira shi da muflisi a lahira bankrupt bankrupt din lahira kenan mutumin da zai tashi ba ko kuɗi ba riba banki ma ke bin shi kuɗi alhali yayi ajiya fa a banki yana tsammanin zai kwashi kuɗi mai yawa shi ke yanzu ko sai a ce EFCC da ICPC da Code of Conduct Bureau duk sun yi hukunci cewa komai nashi ba na shi bane wannan bayan haka ma ana bin shi bashi zai biya kaza to a duniya fa yadda ake mutane ba sa son a ba su wannan farin allon su daga akwai wani allo da ake dagawa a Najeriya mu sai a sa mutum ya daga haka a ɗauke shi hoto a yada wa duniya a rubuta wasu lambobi da sunan shi da sunan baban shi ma yana amfani da sunan kakan shi da a rubuta shi kenan shi ne wane-wane ya ɗibi kaza na gwamnati ya yi zirme a duniya ba wanda mutum baya kan wannan ya shiga tashin hankali iyalansu an zuban musu da mutunci in kai ma kana da alaƙa da shi sai ka ji ka tana zafi to ina ga an je lahira wa jama'atu min al الأئمة wannan hadisin alimamu Ahmad ya ruwaito shi da wasu daga cikin malaman hadisi su ruwaito shi kamar yadda muka faɗi hadisi ne da malamai suke saɓani akan ingancin sanadinsa amma dai wasu malamai suna ganin bi majmu'i tuqihi wa shawahidihi tattara hanyoyin to za su taru su zama hasan su kuma wanda suka ba a saki suka ce baki ɗaya hanyoyin hadisin guda biyu ne kuma dukkaninsu kowace riwaya tana dawowa zuwa ga wannan hanyar ce sai suka ce ba zai taɓa inganta ba ba rifi ala ya ta hannun dama haka ka'idar hadisi hasan take kamar da al'imamu zahabi ya fage a cin almuki ba kalla ma kake samun ittifaki tsakanin malaman hadisi in dai hadisi hasan ne za ka samu wasu sun hassana shi sun ce hadisi ne hasan wasu kuma sun ce hadisi ne ba'ifi sun da kamu a wajen mu nan dai hadisi ne hasan shi yasa ma muka zage muka mai wannan shari'a Allah ba mu lada kuma ya ba mu ikon yadda da abin da ke ciki kuma mai aiki da shi Allah kada ka samu cin asararin lahira Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon sauke haƙoƙin da ke kan mu a duniya kafin mu tafi wajen ka ya Allah kada ka bari mu tafi da haƙƙin wani lahira sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in